won't Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na yau Talata 16 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To binta shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kiran da a ƙara kakaba ma bangaren harkokin nukiliyar Rasha sabon takunkuma a daidai lokacin da tashar nukiliyar zaporizhia mafi girma a turai ke fuskantar hadari sanadiyar yakin ukraine china ta ƙara kakaba ma manyan 'yan siyasar taiwan takunkuma a yau dinnan talata a ci gaba da rikicin da ya biyo bayan ziyarce-ziyarcen jami'an amurka sannan amurka da koriya ta kudu za su fara wani gawurtaccen atisayen soji wanda rabon a irinsa tun shekaru da dama yayin da koriya ta arewa ke ci gaba da zafafa takala kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Nijar da kungiyar tarayyar Turai sun sanya hannu kan wata yarjejeniya inda suka kuduri aniyar kawo ƙarshen sana'ar safarar bakin haure. Nijar ta sa hannu tsakaninta da kungiyar turai bisa sabon yaƙi da baƙin haburi tsakanin mu da furanciyar furanciyar kuma sun ba da tallahi bisa ga wanda suka yi wannan aiki na baƙin haburi. za kuma ku ji cewa a Najeriya hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas ta fitar da matasa talatin daga cikin talauci ta mai da su masu dogara da kai ta hanyar koya musu sana'ar kere-keren na'ura da bada ba ta kawo lahani ga yanayi sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga ibrahim da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi kiran da a ƙara ƙaƙaba ma ɓangaren harkokin nukiliyar rasha sabbin takunkuma a daidai lokacin da ake ta fargaba saboda barin wuta da ake ta yi a wajejen tashar nukiliyar zaporizhia da ke kudancin ukraine a wani jawabi da ya yi da daren jiya litini zelensky ya yi gargadi kan abin da ya kira kwantacciyar masifa da ka iya yin haɗari har ma ga sauran ƙasashen da ke yankin muddin a halin yanzu duniya ba ta nuna ƙarfi da jajircewa wajen kare tashar nukiliya guda ba zai kasance kenan an yi galaba kanta a cewar zelensky da rasha da ukraine da yi na zargin juna da barin wuta a kusa da wuraren nukiliyar an ci gaba da zarge-zargen zuwa jiya litini inda wani jami'in da rasha ta nada a yanahodar ke cewa harbe-harben da ukraine ta yi da bindigogin atilari sun daura da tashar a yayin da wani jami'in ukraine kuma ke cewa sojojin rasha ne suka yi barin wuta a yankin ta yadda za a ga kamar ukraine ce ta kai wani hari china ta haramta bayar da takardun visa ga manyan jami'an siyasar taiwan a yau dinnan talata baya ga wasu takunkuma kuma da ta kakaba musu a ci gaba da matsin lambar da take ma tsibirin mai cin gashin kansa da kuma amurka a matsayin martanin ziyarce-ziyarcen da wasu 'yan majalisar dokokin amurka suka kai taiwan an kakaba takunkuma ne kwana guda bayan da china ta tsananta atisayen soji ta ruwa da sama a kewayen taiwan a matsayin martanin abin da ta kira haɗin baki da takalar da amurka da taiwan ke yi har yanzu ba a bayyana wa'adi da kuma girman rawar dajin ta china ba an yi shelar shirin yi ne a ranar da wata tawagar majalisar dokokin amurka ta gana da shugabar taiwan tse ingwen da kuma bayan wata makamanciyar ziyara da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai wadda ita ce jami'ar amurka mafi girma da ta kai ziyara kasar cikin tsawon shekaru 25 gwamnatin china dai na adawa da duk wata ganawa da za a yi tsakanin jami'an taiwan da gwamnatocin kasashen ƙetare saboda tana ɗaukar taiwan a matsayin wani yankin ƙasarta. ta nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan, bari mu je ga rahotonmu na farko. To jamhuriyar Nijar da kungiyar tarayyar Turai sun sanya hannu kan wata yarjejeniya domin kawo ƙarshen safarar bakin haure. Sun bayyana haka ne a yayin wata ziyara da jakadiyar tarayyar Turai ta kai Nijar. Wakilin muryar Amurka daga Agadas Hamid Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton. bayan shafe tsawon shekaru tana zama hanyar da bakin haure ke bi daga yammacin afirka niger ta haɗa kai da ƙungiyar tarayyar turai don magance matsalar tarayyar turan dai ta ce yarjejeniyar yaƙi da safarar bakin hauren da ta kulla da niger ka iya taimakawa matuka wajen kakkaɓe 'yan baranda masu tabi'ar nan ta safarar bakin haure zuwa nahiyar turai Ahmadu Umaru shugaban kungiyar tsofaffi masu safar bakin hauran ya bayyana yadda suke kallon sabuwar yarjejeniyar. Nijar ta sa hannu tsakaninta da kungiyar turai bisa sabon yaƙi da bakin haburi tsakanin mu da furanciyar furanciyar kuma sun ba da tallahi bisa ga wanda suka yi wannan aiki na bakin haburi da shi wannan abin ana so a ciwo kan abin ya kamata a ce abu ya shiga hannu hannun wanda ya shafa kai shiga hannun wanda ba shi bane alkawulla da dama ne aka yi wa matasa na samar musu ayyukan yi da za su maye gurbin sana'ar safarar bakin hauren sai dai babu wani labari mai gamsarwa da ya shafi alkawullan in ji muhammad agali shugaban wata kungiyar matasa kawulin da aka ɗuga za a iya cewa ba da cika su ba saboda gaskiya an fara da farko kamar da gaske kuma yanzu daga baya aka zo aka yadda abun aka fitar zancen abun kenan kaga akwai matsaloli kenan wanga abun gwamnati yadda ta ɗauki doka ta haramta fataucin bakin haure kenan ya kamata abun kattaga kama a yi magana abin ya kare a'a yana iya dawo saboda yau in ka ɗauka wajen shekara hudu zuwa biyar da aka hana mutum sana'a ko ba a bashi wata sana'a ba kenan kaka akwai matsala wani bai san ma abin da yake wani yanzu ka gan shi ma zaka kamar ma bai da hankali saboda da ya saba kama kuɗi yanzu kuma babu hana kama kuɗi an hana an sa dokoki da an ganka ka ɗauki bagwari baka sani ba tsaye ka kai shuri sai a kama ka a ka. A Nijar matasan da suka yi watsi da safarar bakin haure su dubu shida da ɗari biyar ne za a taimakawa da aiki yi sai dai shekaru bakwai bayan ɗaukar dokar mutum ɗari tara ne kawai suka ci gajiyar wannan shirin sai dai ƙungiyoyin farar fulla na ganin wannan batun na hana safarar bakin haure na da wuyar aikatawa in ji malam abdulkarim dan kungiyar farar fulla ba a cika alkawali ba saboda abin da aka yi bai taka kare kare ba bisa mutane dubbai bai wuce mutum ɗari tara ba shi ma abin da aka musu bai taka kara ya kare ba har yanzu ana ci gaba da wannan safarar bakin haure ya kamata a diba wannan rajajeniya a kama musu a ba su abin da zai kamata su yi tunanin barin wannan safarar bakin haure tun da jimawa Nijar ke zama wata hayya tilo ta kwararar bakin haure daga kasashen Afirka ta yamma da dama waɗanda ke shiga Libya da zumar zuwa Turai ta barauniyar hayya Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar da madalla an gaishe ka Hamid Mahmud. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya. To binta kungiyar tarayyar turai na shirin ninka tallafin kuɗin da take bayarwa don wani aikin soji na nahiyar Afirka da ake yi a Mozambique har sau biyar bisa ga wata takardar cikin gida ta EU a daidai lokacin da hare-haren kungiyoyi masu da'awar kishin islama ke barazana ga shirye-shiryen ayyukan samar da mai don rage dogaro da makamashin rasha da kasashen na eu ke yi karancin makamashi sanadiyar yakin ukraine ya kara azamar da kasashen turai ke yi ta samo mai daura da gabar arewacin mozambique inda kamfanonin man kasashen yamma ke kokarin gina wata katafariyar tashar makamashi wannan hubbasar na kuma zuwa ne a daidai lokacin da yammacin duniya ke kokarin dakile tasirin china a wannan kasa ta kudancin nahiyar afirka shekaru uku bayan da kamfanin sojin rasha mai zaman kansa wagner ya janye akasarin dakarunsa sanadiyar yawan shan kashi a hannun kungiyoyi masu da'awar kishin islama ɗin a ƙarshe wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman ga myanmar ta ziyarci kasar a yau dinnan talata karan farko tun bayan da aka naɗa ta kan wannan mukamin watanni goma da suka gabata wata sanarwar majalisar ɗinkin duniya ta ce noelin heiser za ta mai da hankali wajen neman mafita game da taɓarɓarewar al'amura da kuma abubuwan da suka fi buƙatar matakan gaggawa bayan kiran kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya na baya-bayan nan na a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula ba tare da bata lokaci ba da Ibrahim ta almasi garba je karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To matasa guda talatin daga jihohin Arewa maso gabas, hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabas ta fitar da su daga cikin talauci ta mai da su masu dogara da kai ta hanyar koya musu sana'ar kere-keren na'ura da ba ta kawo lahani ga yanayi da suka hada da risho da kuma dattin albarkatun gona domin yin makamashi daga bauchi ga wakilin murya amurka abdulwahab muhammad da karin bayani jihohin da ke shirya arewa maso gabas din kuwa su ne jihar adamawa bauchi borno gombe taraba da kuma jihar yobe wakilin hukumar bunkasa shiyar arewa maso gabas wanda shine shugaban sashen muhalli da albarkatun gona a hukumar malam adamu lawan ya bayyana gamsuwarsa da abin da ya gani sannan shaida cewa za a faɗaɗa shirin nan gaba domin samun matasan shiyar aikin dogaro da kai gaskiya na yi farin ciki da ganin abin da yawa kana a nan bayan training ɗinsu cewa sun yi stop wanda muka gani da briquet wanda ya zama ginshiki ne na empowering ɗin north east gaba ɗaya saboda sun samu training ɗin da za su je su samu hanyar samun cin abinci kuma za su koyar ma wasu saboda an koyar musu ne su su iya kuma su koyar ma wasu ta wannan hanya za a yaki talauci a north east yanzu certificate nan da aka basu ta north east development commission aka basu su kuma wanda suka musu training za su rubuta ma north east cewa wayannan fa sun iya kamar yadda suka turo ni na duba naga sun iya din dama north east development commission ta yi alkawarin za ta basu tata park wanda za su je su ci gaba waɗanda aka koya musu sana'o'in sun yaba da shirin da suke fatan sun koma jihohinsu za su koya wa wasu matasan don su masu amfana daga shirin dogaro da kai. alhamdulillah babban abin da za mu shi ne godiya wa Allah da kuma wannan ma'aikata na north east development commission wato ma'aikatan da Allah ubangiji ya sa mata hakkin kula da ci gaban arewa maso gabashin kasan nan sabida mu abin da muka gani a wannan sati ɗayan shine cewa lallai alama alkaluma sun nuna cewa mutanen arewa maso gabas daman abinda muka rasa dama ne ba wai mun gaza ne ko kuma ba mu da ilimi ko ba mu da baiwa ba allah ya kawo wannan commission na north east development ta kawo damar kuma a yau din na ina tabbatar mana cewa mun sake samun karfin gwiwan cewa mun samu karin mutanen da za su kara cire mana kitse a wuta ta hanyar inganta sharar da muke zubarwa ya dawo a gawayi kuma ya dawo itace to nan zai rage mana kwararowar hamada ta hanyar rage sare-saren daji Allah ya ba mu sa sunana Nuruddin Ibrahim Ahmad zo daga Adamawa State amma zan ce shine alhamdulillah da sun kira ni nan sun zo sun kara min ilimi wanda ba saman zan dauka ba an ce za mu zo mu haɗa stof mai inganci da gawayi to da muka zo mu adama guda biyar mun haɗa kan mu dama tun a hanya in muka zo za mu raba kai mu je mu ɗiba ilimi a gefe biyu ne yan wana guda uku sun je sun yi gawayi mu kuma guda biyu mun yi stof don shawaran da suka ba mu kuma mun koma sai mu je mu haɗa kan mu a wuri ɗaya mu raba ilimin da muka samu a stove da muka koyan nan da na ga stove din na saman zamu wani aiki mai yawa ne za yi wani welda a yi mannana a mannana amma kawai abun da muka yi lissafi ne da sa jiki don dama shi za nake kara gode North East Development Commission su kara fadin abun da suke yi don akwai wanda muka yi Adamawa State sun karantar da mu akan yadda ake kula da shara don kar ya ma society ka illa suka ce mu kara duwa next za su kai mu next level to gashi alhamdulillah mun zo mun ga next level da suka mana insha Allah mun koma za mu yi amfani da ilimin da aka koya mana mu koya wasu sanan mu amfana da shi an dai gudanar da koyawa matasan sana'ar a birnin Bauchi na tsawon mako guda Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya to madalla agada Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton to yin magana akan batutuwa da suka shafi jima'i da haihuwa da kuma jinin al'ada abu ne da wasu iyaye ba sa son yi da 'ya'yansu mata a arewacin najeriya a saboda haka 'yan mata da suke tasowa a irin waɗannan gidaje sukan rasa muhimman bayanai da suke bukata kan hanyoyin tsaftace kansu marasa illa a birnin jos na jihar filato wata ƙungiyar 'yan mata tana bi makarantu domin ilmantar da 'ya'ya mata waɗanda batutuwan da iyaye ke kaucewa yin magana a kai. Wakilin murya Amurka iliyasu Kasimu da ke Jos ya haɗa mana wannan rahoton. Malama Aisha kenan da 'yan uwanta mata na kungiya mai wayarwa 'yan mata kai game da tsaftar al'ada da kuma tarbiyya. suke raba audigar al'adar ga 'yan matan sakandaren college of islamic studies da ke jos arewa ta tsakiyar nigeria. dama kungiyar imdinta ya fara ne daga yan da muka fara yin kamfen kan yaƙi da fyaɗe da kuma sauransu da tafiyar da gaskiya ni kaɗai nake yin ta amma daga baya sai na samu kawa. jajirtacciya ta zama man kamar 'yar uwa wanda ko ina nan ko bana nan aiki na tafiya za ka ga wata gabaki ɗaya ta ɓaci ba ta da abin da za ta yi amfani da shi eh, wato auduga kenan na mata ba ta da shi ko da tana da shi kuma wata ba ta da yadda za ta san ya za ta yi amfani da shi ba so shi ne muka ce ya kamata mu kafa wannan kungiya don mu dinga wayar ma ƙananan yara masu tasowa kai akan jinin al'ada. So we need that right. We will not just stay. Yayin wata ganawa da 'yan jaridu, ministan harkokin mata ta Najeriya, Dem Pauline Talin, ta ce akwai 'yan mata sama da miliyan 37 a faɗin Najeriya da ba su iya samun audugar al'ada dalilin tsadar da audugar ke da shi gami da rashin kuɗin saye da akasarin 'yan matan ke fama da shi. When you come and offer this uh, Wannan tsada kuwa ba komai ya haifar da shi ba illa karin kudin harajin shigo da audigar da gwamnati ta yi wanda in ji ministar ya haifar da abin da ta kira talaucin al'ada. kaga nan matsalolin suke ja yaran mu cikin damuwowi kamar su karuwanci da sauransu wata akan kudin pat 400 za ta iya kai kanta idan inda mace da ta kai suna mace ba ta kai kanta ba an itin ya oge za ka ganta ta zama prostitute how wasu in ka tuntuɓa irin waɗannan abubuwan ne. To wani kan ba shi da karfin da zai iya affording ya siya wannan. To idan za ka yi amfani da tsimman akan ce ka samo tsaftatacce ka sa shi a cikin jig solution ko su haifo a wanke ka shanya shi kuma ya bushe in a direct sunlight ka zo ka ironing din shi. Kungiyar Aisha dai ta kudura aniyar magance wannan matsala ta hanyar raba wannan auduga ga 'yan mata da shirya tarurruka irin wannan. da kuma rubuce-rubuce a shafin yanar gizo. wasu za su iya ɗaukan mu yara ne marasa kunya wasu ka iya cewa ma ba mu da tarbiyya amma mun watsar da wa'annan maganganun saboda dama ba maganganun mutanen muke so ba support ne muke nema na iyayenmu kuma sun ba mu goyon baya akan mu yi kuma muna kan yi. a ƙaru da wasu abubuwa da yawa da na zo nan gurin kuma irin wannan yadda malamanmu suka gayi wannan abin ya kamata a ce iyayenmu suna zama da mu suna sanin mene damu mu me ne matsalar mu man shi pad din an gaya mana a yi amfani da shi not more than two hours saboda in aka yi amfani da shi more than two hours zai shiga ciki kuma zai sa infection da yawa zai ka cututtuka da yawa daga jos nigeria iliyasu kasimu an gaishe ka iliyasu kasimu yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 11 ne na safe da minti goma 18 karfe 4 kenan na yamma da minti sha takwas a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku da minti goma sha takwas kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci shida 25 da biyar da kuma talatin da 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu biyar. Baya da haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu sa da daɗa zama don shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai, Farfesa Abdullahi Mustapha, da zai ci gaba da bayanin matakan da ma'aikatar ke ɗauka. wajen tabbatar da cewa an samu amfanin gona mai yawa kuma ingantacce domin a magance kalubalen yunwa. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyan Madina Dauda na tambaye shi ko abin da suke yi zai iya magance barazanar yunwa da karancin abinci. To wannan ba kadamin mu bane mu a matsayin masu bincike mu tabbatar da ga yadda yunwa za ta zo ta yi kamar akwai hukumar abinci ta duniya ita take wannan kididdiga na tabbata mutane sun sha jin wannan abatu shi yasa mu kuma sai mu amfani da kididdiga su tunda su su ne masu masana a wannan fanni sai kuma mu ga menene kamata mu dauka mu inganta domin mu kawar da wannan barazana da take faruwa shi yasa na wancan lokaci mun yi da haɗin gwiwa ta cibiyar bincike ta zaria da ta cibiyar bincike ta afirka da wasu masu cibiyoyin bincike na ƙasar nan da nama na waje muka fito da wasu bincike-bincike na kan harkar wake da kuma masara wanda su ma wasu ginshikai ne a cikin abincin da muke amfani da su a wannan ƙasa ta najeriya to amma yanzu gaba muke ci insha allahu za mu kawo wasu sababbin abinci wanda mutanen najeriya ne suke amfani da su kuma za mu yi amfani da ita fasahar mu mu gani cewar za a iya sarrafa wannan abinciccika ta hanyoyi da dama wanda wannan ma wani bangare ne da eh, insha allahu muka dukufa wajen bincike a kai ganin yadda kasar rasha da kasar ukraine suka shiga yaƙi ya shafi harkar shigowa da alkama zuwa wannan ƙasa wanne yunkuri kuke ƙoƙarin yi na tabbatar da cewa an inganta irin alkama kuma a samu a noma shi yawa mutane su amfana to kamar yadda na gaya maki shi harkan bincike harka ce wadda take bukatan kuɗi yana ɗaya daga cikin abin da muke kallo yanzu mun rubuta kuma za mu aika ma ita gwamnati mu ga cewar ta ba mu isasshen kuɗi wanda za mu bincike mu harkan mu ta bincike in kan lura eh, abu ne wanda yake idan ka bincika ka kawo ƙasa take amfana ba karamin amfana ba yanzu su wa'annan kasashe da suke ci gaba za ke ga cewar sun inganta irinsu na alkama kusan duk duniya za ke ga ta da ja'a a ƙasar ukraine take samun ita alkamar da ake amfani da ita to kin ga yanzu a wannan kadami mu yanzu tun da kamar yadda corona ta koya wa jama'a hankali wannan din ma yakin ya koya mana hankali kuma insha Allahu mun da kufa za mu kawo wannan bincike tunda abu ne wanda sai an shiga cikin ah, ɗakin bincike an bincika an kawo shi an tabbatar da ingancin shi an tabbatar da lafiyar shi ga jama'a sannan mu kawo shi. farfesa kamar yadda sunan hukumar ku yake inganta halittu da tsirrai kai bayanai kan yadda za ku inganta tsirran a bangaren halittu ba wani abu da za ku iya yi ne. to ai shi halittu wato ko muna magana kamar uh, dabbobi kenan ah, a yanzu zuwa na wannan ofishi na kaddamar da wani bangare sashe na inganta na dabbobi da akwai bincike da aka fara yi kuma ana nan ana yi kasan irin wannan binciken yanzu kamar misali inganta yawan nama da inganta yawan nono da ake da shanunmu suke samarwa wannan wani bincike ne da muka fara shi tun kusan shekara da dama saboda muna haɗa ka gwiwa da wasu ah, ah, cibiyoyi na bincike to amma a yanzu mun kai kadamin da mun samar da wasu shanu guda biyu da muka tantance cewar ɗaya zai bamu nono da yawa in an inganta shi ɗaya zai ba mu kuma ɗaya ɓangaren eh, zai ba mu nama eh, mai inganci da yawa shi ya sa ma har ita wannan hukuma ta shiga cikin shirin nan na gwamnatin tarayya eh, na shugaban ƙasa da ya kaddamar na yadda za a killace dabobi a hana su yawo da kewayawa a samun musu ingantaccen abinci to mu ma mun shiga ciki amma dai wannan shirin yanzu namu na yadda za mu samu wancanunmu su zama suna fitar da nono akalla lita goma zuwa sama a cikin rana ɗaya daga cikin saniya ɗaya da kuma nama da zaki ga ana fitarwa ana kawowa daga kasashen waje mu saboda suna ta yawace yawace kuma saboda ba a inganta su ba shi yasa ba sa samowa ko da ka killace su sai an inganta su in kin lura zaki ga mutane da yawa suna fitowa suna shigowa da shanun nan daga kasashen waje amma in ka kawo saniya daga kasashen waje su a can kasarsu suka samu suka inganta wani binciken yakan kai shekara talatin arba'in ana yi to amma su da suka inganta sun inganta ne da yanayin kasarsu da yanayin abincin da suke bayarwa da yanayin kuma ita saniyar ko ita dabbar ta daɗe a wannan gurin ba wani abu da zai iya canza mata yanayi to amma in ka kawo ta nan mu akwai zafi akwai wasu ruwan da muke bayarwa abinci da muke bayarwa da ma wasu abubuwa da yawa wanda ba zai zama ya zama abin da zai sa wannan saniyar ta sami abin da take so ba har ta bayar da abin da ake bukata na nono da na nama misali za ka ga wai zai ya kawo saniya wai har ya kunna mata air condition to saboda Allah ina ina mafita ana idan ba dukufa muka yi muka samar da abin da mu ma za mu inganta yanayin kasar mu ba to gaskiyar magana ba inda zamu ba zai yi kullum mu zauna kawai ce ma zaune sai dai kawai a yi a jeho mana muna tsakura muna ci guntun wasu ba su sun can sun yi gaba mu kuma muna nan muna baya muna tsinta hula to wannan shine abin da muke kokarin mu kawar insha Allah masu sauraro a nan zamu dai sai a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu farfesa Abdullahi Mustapha da kuma wakiliyar Abuja Madina Dauda sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam E. Adam Gashuwa suka ce tabbas kokarin da kungiyar al'ummar Fulani ta duniya take yi na ɗaura ɗamarar jawo hankalin matasan Fulani da ke rike da makamai a Najeriya na ganin sun daina mugunyar ɗabi'a a yayin da suka lashe takobin haɗa ƙarfi da gwamnati don cimma wannan lamari yayi daidai. Allah ya musu jagora amin. Sakon Isa Lawal Girgir ya ce a madadin al'ummar garin Girgir ina miƙa kukanmu zuwa ga mai girma gwamnan jihar Yobe da kuma shugaban ƙaramar hukumar Jakusko da su gina mana rumfuna a kasuwar garin Girgir. A gaskiya wannan kasuwa babbar kasuwa ce amma babu rumfunan kwano sai na kara. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Tanimu Opaza Tungar Makeri da Muhammad Ahmad Usman Ibrahim suka ce makarantun firamare a karamar hukumar Rafi Kagara na jihar Naija sun yi tsaye an daina karatu musamman ma makarantun ƙauye saboda rashin tsaro. Muna kira ga gwamnatin jihar Naija da ta yi hoɓɓasa ta magance matsalar tsaro domin makarantu su ci gaba da karatu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. tobinta shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi kiran da a kara kakaba ma bangaren harkokin nukiliyar rasha sabbin takunkuma a daidai lokacin da ake ta fargaba saboda barin wuta da ake ta yi a wajejen tashar nukiliyar zaporizhia da ke kudancin ukraine a wani jawabi da ya yi da daren jiya litini zelensky ya yi gargadi kan abin da ya kira kwantacciyar masifa da ka iya yin hadari har ma ga sauran kasashen da ke yankin muddin a halin yanzu duniya bata nuna karfi da jajircewa wajen kare tashar nukiliya guda ba zai kasance kenan an yi galaba kanta a cewar zelensky china ta haramta bayar da takardun visa ga manyan jami'an siyasar taiwan a yau dinnan talata baya ga wasu takunkuma kuma da ta kakaba musu a ci gaba da matsin lambar da take ma tsibirin mai cin gashin kansa da kuma amurka a matsayin martanin ziyarce-ziyarcen da wasu 'yan majalisar dokokin amurka suka kai taiwan an kakaba takunkuman ne kwana guda bayan da china ta tsananta atisayen soji ta ruwa da sama a kewayen taiwan a matsayin martanin abin da ta kira masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya ce an gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yaro ke makon fatan alkhairi ma salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.